بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 24 ga watan rabi'in al'akhir shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine 24 ga watan biyu a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin a'lam as-sunnal manshura li'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura na malam hafiz bin ahmad al-hakimi wanda mun taho ga ƙarshensa za mu tashi yau a tambaya ta 218 malwajibu liwalatil umur haka ne insha Allah ko ta bismillah bismillah صبر وأداء الصدقات إليهم والصبر والصبر عليهم وإن وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا وأن وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن نعم. يدعى لهم بالصلاة والتوفيق طيب wannan tambaya kamar da muka ji daga matashiyarta menene wajibi ga shugabanni a musulunce kuma a aƙida ta ahalus sunnati wal jama'a in an ce shugabanni ana nufin masu shugabanci masu jagoranci jagoranci na mulki jagoranci na sulta jagoranci na siyasa lafazin siyasa mun sani lafazi ne da larabci ne ba hausa ba ne duk da mu yanzu idan aka faɗi kalmar siyasa hangen da ake mata ko abin da ke zuwa zuciyar mutane galibi daban da abin da ke kuma shine lafazin shari'a lafazin siyasa a shar'ance shine shugabanci da jagoranci da kuma wato mulki a kansu ta hanyar a wato gudanar da rayuwarsu a tsari na duniya ma'ana yadda za a ce rayuwarsu za ta tafi ƙarƙashin dai a ce akwai shugaba a gabansu mai ba su umarni kuma mai hana su dalilin bayyana wannan bayani ne don fidda abin da kan makale a zukatan wasu daga cikin mutane in aka zo ana maganar shugaba wanda za a karanto nassoshi daga alkur'ani ko daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa wajibi a yi masa da'a idan yace ce a yi abu kaza tilas ne a bi kuma haramun ne a saba masa mutane sukan hango shugabancin da ko su suka sama kansu ko shugabannin kungiyoyi ko na addini misali akwai shugaban kungiya kaza ta addini sai mutum ya dauki cewa wannan shine ko kungiyar tafi da tsarin gari a'a ana nufin shugabanni da suke gudanar da tsarin gudanar da rayuwa ta shugabanci mulki wanda ke da takobi a hannunsa ko kotu a hannunsa da kurkuku mai sa doka akan mutane wannan shi ake nufi a wannan tsarin kuma idan aka kawo nasoshin yin dan to da shi ake don haka babu wanda zai dauki wani shugaban wata kungiya ce yi masa mubaya'a shine kawai mai bashi umarni a shi kawai zai mada'a ko shi kuma idan ya saba masa ya saba ma Allah wannan ba su ake nufi ba sannan malamai sun tattauna akan suwa ake nufi masu wannan shin masu mulki ne kawai ko ku hadda malamai yawa daga cikin malamai sukan kawo cewa a wurin da yake gudanar da tsarin mulki yana tafi da malamai da kuma shugabanni na siyasa to dukkaninsu su ne wulatul umar, kasancewar su malamai su ne a tsarin addini su suke shiryar da hatta masu gudanar da siyasar cewa ga abin da za a yi ga kuma abin da ba za a yi ba to idan ya zama a haka to zai zama wajibi ne a yi da'a ga shugabanni na siyasa da kuma shugabanni na wato ilimin addini na faɗa mana kalmar siyasa na faɗe ta kuka kalle ta a musulunci kar ku kalle ta a maganar mu ta zamanin yanzu har wani ya ce ya fasara ta da wani abu da ba shi nake nufi ba amma abin da ake nufi shine shugabanci a shar'ance shi ake nufi da wannan wato wulatul umurin ba wato shugabancin kungiya da shugabancin wato wani lamari wanda ba shine a sultanul am akan mutane ba kamar a ce khalifa na musulmi shugaban al'ummar musulmi to wannan wajibi ne a yi masa da'a kuma shi ake nufi irin wannan mulkin shi ake magana akai ba wani shugabancin ba Allah sa an fahimci abin da ke nufi yawwa to wannan kuma har yanzu yakan kawo mu zuwa ga wata maganar wasu a wannan zamani da muke magana zaka ji sukan kawo cewa ai nasoshin nan da suka zo a ƙur'ani da hadisi suna magana ne kawai akan shugabanni waɗanda yake suna gudanar da mutane akan tsari na Allah wannan shine daidai idan akwai shi tsari na Allah ma'ana wanda yake dokokin da ake bi a ƙasa na shari'a ne sai ya zama cewa wasu suna ganin idan dokokin da ake bi a ƙasa ba na shari'a ba ne to su halatta ma kansu fita daga waɗannan nasoshin da Allah maɗaukaki ke magana wannan ma malami sun ce ba haka ake nufi ba duk wanda domin za mu zo mu je daga cikin hadisan da suka zo a wannan babin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rabtin ya hada wannan magana da'ad da shi shine muddin dai suna sallah a cikin ku wani shine sharadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mana kamar da zamu zo mu ji a cikin nassoshi don haka duk shugaban da yake mai yin sallah ne a cikin mutane nasoshin wajibcin ayi masa da'an nan suna nan zamu zo mu ji abubuwan dai da malamin ya ambata to yi na farko yace alwajib lahum abin da ke wajibi ga shugabanni daga wurin mabiya shine an-nasihatu ay musu nasiha kalmar nasiha idan muka ɗauko ta daga hadithin manzan Allah sallallahu Alaihi da yake cewa addinun nasiha addinun nasiha addinun nasiha ya faɗa sau uku ko kuma mun karanta wani hadithi da sharhin malamai lokacin muka karanta littafin arba'unin nawawiyya mun yi magana kuma a lokacin nan cewa asalin kalmar nasiha abinda ake nufi shine gyara abu da baiwa kowanne abu haƙƙinsa shi shine ma'anar nasiha nasiha ga iyayenka shine yi musu ɗa'a da ba su haƙƙinsu nasiha ga shugabanni yi musu ɗa'a da kuma ba su haƙƙinsu sannan nasiha ga ɗan uwanka akwai wannan shi ma ba shi haƙƙin tare kuma da nasihar ma'anar ta'amma cewa a gaya wa mutum ya gyara abin da ya yi ba daidai ba wani mu galibin aka ce nasiha shi kawai muke kallo haka ne ko to wannan din shi ma yana ciki shugabannin a yi musu nasiha a gaya an nasiha ma'ana a ba su haƙƙinsu na girma haƙƙinsu na a yi musu ɗa'a, sannan kuma idan wani abu ya faru ba daidai ba a gaya musu cewa abu kaza ba daidai ba ne a gyara shi wani da yana cikin haƙƙi ta hanyar da shari'a ta sa da kuma ladubban da aka sa akan haka ɗin to shine sai ke cewa yi musu nasiha ta hanyar mai ga yadda nasihar take yace bi mawalatihim ko mawalatihim alal haqqi da yi musu da jibintar su akan gaskiya a zama ana tare da su akan gaskiya ba akan ƙarya ba ba akan bata ba wa ta'atihim da musu da'a fihi fihi damirin yana koma zuwa ga alhaq ma'ana ai musu da'a cikin abin da yake gaskiya ne wa amrihim bihi da kuma umarnin da suka yi da shi ma'ana dai ita gaskiyar ma'ana idan suka yi umarni da abu gaskiya to wannan wajibi ne addini ne da'a ne ga Allah ai musu da'a wa tadhkirihim bi da kuma yi musu gargadi da fadakarwa amma da tausasawa saboda girman da suke da shi sun cancanci lalle a girmama su to koda da nasiha za a yi musu to ba irin ta kowa da kowa za a yi musu yadda za ka yi wa abokinka ka yi faɗa ka yi ɗaga sauti ka yi koma ƙila hadda zagi wannan duk bai halatta ba wanda ke daidai kamar da ambata mana shine bi rifqin da tausasawa was-salati khalfahu da yin sallah a bayan su sune limamai masu yin sallah to abi bayan su ayi sallah wal jihadi ma'ahu in suka ce a fito jihadi to a fita a yi jihadi tare da su su ne shugabannin su za su ce a fito kuma su yi gaba abu bayansu wa adan sadaqati ilaihim da kuma ba da zakka gare su su kafa sa'i sa'in nan wajibi a bashi zakka zakkar da su kuma shugaba ko sa'in zai tsara yadda za a rabawa talakawa wannan haƙƙin shugabanni ne duka a basu wannan Wasu sabri alaihim da yin haƙuri ga yadda suke tafi da mu wa in jaru ko da sun yi zalunci banda tawaye banda rikici banda zagi banda cin mutunci wa tarhil khuruji bis sayfi alaihim da barin tawaye da takobi a ce a zara takobi sun kauce daga hanya a barar da su ko a harbe su ko makamancin wannan wannan duka ba aqidar ahlus sunna bace barin haka shine sunna malam yuzhiru kufran muddin dai ba su bayyanar da kafirci ba kafircin kuma bawahan bawahan ma'ana wanda yake kuru-kuru baya daukar wata fassara wanda ba dama a yi masa wani tawili in ku akwai tawili to a ba su tawilin mai kyau kar a kafirta su in akwai tawili sai wanda yake kafircin da ba shi da daukar wata fassara kuru-kuru yake to wannan shine sun cancanci abinda zamu zo mu je abinda malamai suka ambata kuma a gaba wa alla yughru bi sana'i al alaihim kada kuma a rude su da yaban ƙarya a rika musu bambadanci a ce wani da kaza da kaza da kaza duk abinda yabo ne wanda zai sa su rudu na ƙarya to haramun ne kuma a musu shi ma wannan duka dan a taimake su ne addinin sai tsaya su ma akan daidai kuma mu ma mu tsaya akan daidai wa an yud'a lahum bis salahi kuma a yi riƙe musu addu'a cewa Allah ya gyara su Allah ya kintsa su wata taufiƙi kuma Allah ya ba su gamdakatar da dacewa duk abin za su yi Allah ya sa ya zama daidai to wannan a dunkule ita ce amsar wannan tambaya kuma ita ce ƙidar ahalus sunna dangane da shugabanni to duk abin da ya kawo a littafin nan ya saba sai da dalili ko me dalili akan waɗannan maganganu ba da ka aka faɗa ba sai ce mad dalilu ala me ya dalili akan haka ga hadisai nan da ayoyi ko aya ɗaya kai dai kawo mana da kuma hadisai karanta ko da guda uku sai mu zo saboda lokaci a kusa abubuwan kuma da za mu bi insha Allah قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة من فارق الجماعة شبرا شبرا شبرا نعم فمات إلا مات ميتة الجاهلية نعم وقال isa haka saboda lokacin ko malamin sai mad ala zalik me dalili akan wannan abin da muka ambata cewa ita ce aqidar ahlus sunna dangane da shugabanni yace al adillatu ala zalika kathiratun dalilai akan haka suna da yawa minha daga cikin su akwai qauluhu ta'ala fadin Allah madauki dake cewa ya ayyuhalladhina amanu atii'u allaha wa ar rasula wa ulil amri minkum ya ku waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzan shi ne manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minku da kuma shugabanni a cikin ku yi musu ɗa'a su ma malamai mun sha magana a kan wannan aya dangane da me yasa a wurin wa ulil amri ba a maimaita lafazin wa tsi'u ba malamai suna cewa saboda ɗa'ar shugabanni ita ba ba ce. da'a iri biyu ce da'a mutlaka da kuma da'a muqayyada da'a mutlaka me ake nufi da mutlak abinda yake baya buƙatar sharadi haka yake kawai wajibi in aka ce kaza to babu zancen binciken wani abu kawai abi absolute da'a kenan wadda ba ta da kaidi na wani abu to wannan ta Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah baya faɗin abinda ba daidai ba baya faɗin abin da ba maslaha ba babu ƙarya a maganarsa babu cutarwa a cikin maganarsa tabbas haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi daga isar da abin da ba daidai ba ya ce Allah ne ya ce duk abin da ya ce to daga Allah yake daidai ne don haka in har ya ce ayi kaza to wajibi ayi da'a a shugabanni kuwa yan adam ne ana samun daidai daga wurinsu ana samun kuskure daga wurinsu don haka shi yasa umarnin su da yi musu da'a yana da alaka ne da in sun umarni da ayi abin da yake daidai in suka ce ayi abu kaza kuma abin nan daidai ne to wajibi ne mutum yayi in yaki ya saba wa Allah ba ya saba musu ne kawai ba amma in suka ce ayi wani abu wanda abin kuma saban Allah ne to anan babu da'a a ciki mun fahimci abin shi yasa ya zama cewa sai aka ce wa ulil amri minkum ba a ce wa ati'u ulil amri minkum ba kamar da dai malaman tafsiri mun sha bayyana wannan a wasu munasabobi din wannan da ya nuna asali ne daga ƙur'ani cewa shugabanni ane musu da'a yawwa to sai ce wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin dalilan kuma akwai fadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa isma'u wa ati'u ku ji abin da aka ce muku kuma ku yi da'a ga umarnin da aka baku ko hani wa in ta'ammara alaikum abdun ko da bawa ne ya shugabantar da kansa a ku kun ga sai aka zo da lafazin ta'ammara ta'ammara lafazi ne ko fi'ili ne lazimi ba fi'ili ne muta'addi ba ba ce akai wa in ummira alaikum ko da an shugabantar ba wa in ta'ammara alaikum abdu ko da wani bawa ne ya shugabantar da kansa a kanku shi yasa kun ba ku manta ba a wani lokaci ban san me ina jin ko ba anan bane mu yi magana akan hanyoyin da ake yin shugabanci a musulunci yawwa wanne tsari ne ana yin shugabanci shugaba ya zama shugaba ko ta hanyar wasiyar wanda ke gabansa ya ce wane ya ko ta hanyar al'umma su zaɓa kamar da aka zaɓa abubakar wani kuma ya ce ya yi kamar da abubakar ya ce umar ya yi ga wannan ko kuma a zaɓi masu hankali a ce a cikinsu zaɓi wani kamar da umar ya ce a zaɓi wani har aka zaɓi ufuman aimin wannan magana to duk wanda ya samu wannan irin ko ta wannan hanya ya zama shugaba a kan al'umma to a shar'ance wajibi a yi masa ɗa'a to akwai wata hanyar kuma daban ko da mutum hawa ya yi da ƙarfi ta hanyar ko da ku yayi in dai har an gamsu ya fi ƙarfin kowa ya tsaya a kai to kada a ce za a yi masa shi ma huruji domin zai wannan zai bada wata damar da al'umma kuma hankalinsu za a sake tashi a kashe dan adam wannan maslahar da'iman musulunci ita yake kallo da ya hana cewa a fito ai tawaye ba maganar yadda da abin da shugabanni suke yi ne cewa in ma sun yi zalunci a yadda da su daidai suke ba haka bane amma duba da maslahar zamantakewa ta lafiya a cikin al'umma in aka ce za a ɗauko tashin hankali aka sunanta abin haka kowa ya zo ya ga dama wani abu bai masa ba shi ma ya ce to ku zo mu ture wannan wani ma wata ran shi ma in ya hau wani shi ma zai zo ya ture shi don haka ba tsari ba ne amma in ya samu a hakan to maimakon mu da hankali shine mai haƙuri shi ma a yi masa Shi shine abin da ake nufi da wa in ta'ammara ma'aisara amiran alaikum walau lam yakun bi ikhtiyarin minkum shine ma'ana to ma'ana ko da bawa ne ya zama shugaba a kanku wajibi ku ji kuma ku yi da'a ne hadithin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana anan wa ƙala sallallahu alaihi wasallam a wani hadithin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a min amirihi shay'an hoho. duk wanda ya ga wani abin da yake ƙi daga shugabansa amirihi wanda yake ƙi baya son sa ba wai baya san amirin ba a'a ya ga wani abin kyama <clears throat> da shugabansa yake aikatawa yace falyasbir alaihi to yayi hakuri a haka wannan zancen waye zancen manzon Allah ne sallallahu alaihi ba san zuciyar wani bane yace falyasbir alaihi fa innahu man faraqa jama'ata domin kuwa duk mutumin da ya rabu da jama'a ya bi ya rabu da dandazan jama'a da al'ummar musulmi ya ƙi bin shugaban da al'ummar musulmi suke bi ya ware da tsari irin nasa daban ko ya kafa wata ƙasa daban ko ya ce wanda bai zo tafiya irin tasa ba kafiri ne da irin wannan maganganu duk wanda ya wannan famata kuma ya mutu mata mitatan jahiliya to ya mutu irin mutuwar jahiliya wannan hadisi ku duba ku ga lamba ta biyu a nan na ya ce akhrajahu al-bukhari fi kitabil ahkam babu sam'i wa ta'ati lil imami ma lam yakun fi ma'siyah a wannan ka duba sahih bukhari a wannan kitabi kitabul ahkam babun as-sam'i wa ta'a cewa wajibi a ji kuma ai da'a ga shugabanni muddin dai ba a cikin saban Allah bane to anan ya kawo wannan hadisi din daka in kaga abu marar kyau ana yi kai hakuri akai ba a ce ka fito ka ce ai tawaye ko ai zanga zanga ko a tumbuke ko ai juyin mulki ba baya cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dora sahabbai akai wannan irin hadisai saudiya in malamai suna ambatar su wasu a zamanance sukan ce mu ai don me za ku rika kawo mana wannan saboda su ai masu yi mana shugabancin ba irin wannan shugabancin suke mana ba mun taɓa magana da wani akan irin wannan kan maganar zanga-zanga da me wani lokaci muka yi wannan maganu wasu suna cewa to ai su waɗannan mutanen su ba irin wannan shugabancin suke ba don me za a kawo mana wannan nasu to ai mu musulunci muke haka mu kuma ba mu san mai wata rayuwar ba a ce sunanta rayuwar zamanin yanzu sai mu ajiye namu addinin saboda a zamanin yanzu ba irinsa ake bi ba ko da an zalunce mu ya fi mana sauƙi a zalunce mu da a ce mu muka fita daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da yake haƙƙin kuma ba namu ba mun fahimci wannan ko yawwa domin lamarin nan na harkar shugabanci me yasa za ku ga malamai a tarihin musulunci da yawa suka nesance shi saboda jarabawa ce duk wanda Allah ya jarrabe shi da jagoranci jarabawa ce Allah ya jarraba shi ba wani abu ne da wani zai munna ba babba sosai saboda hisabinsa ne zai yi ran tashin alkiyama ko ba haka bane za a tsaye da shi kayi kaza kayi kaza da haƙƙin wani da haƙƙin wani wanda koyi ne sanci wannan muddin ba tilas ya zama a kansa ba za ka ga cewa ya sauƙaƙe ma kansa irin waɗannan abubuwa za ka ba wani abu da za a ce kowa yana da sai kan harkar siyasa ba kamar da muke da shi yanzu a irin rayuwar da ake so mu rayu a kanta ta yanzu kowa zai iya cewa komai kowa ya buɗe bakinsa ya zagi kowa shi yasa muka zama ba mu da da'a saboda tsarin nan da ake bi ba na musulunci ba ne a ce kowa ba shi da wani ba wani mai mutunci da muke da shi da bai wuce a zage shi ba a wannan tsarin da ake ce ma demokradiya ko ba haka ake ba da mutuncin mutum da darajarsa kowa sai fito ya ci mutuncinsa a tona masa asiri a ce masa ma ba shi da uwa ba shi da uba ba shi da kaza ba shi da kaza kuma a musulunci wannan abin yana cikin abin da ke rage darajar da za ta hana a yi da'a shi yasa musulunci ya hana irin waɗannan abubuwa ne ko nasiha za a yi kar a yi masa ko a gabansa a cikin mutane da cin mutunci kamar yadda shi mai nasihar baya san wani ya masa nasiha a cikin mutane ko ba haka bane to ballantana wanda yake mai shugabanci ba magana ce ta tsoro ba tsarin ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora sahabbai akai shine wannan da muke karantawa mm. to muje je yace wa qala ubadah ibn samit haka ubadah ibn samit yake cewa radiyallahu anhu da'ana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira mu fa bayanahu sai muka masa mubaya'a fa kana fi ma akhadha alaina sai ya zama daga cikin abin da ya karba daga gare mu na mubaya'an nan na sharuɗan mubaya'a an bayanahu cewa mun masa mubaya'a ala sam'i wa ta'a akan cewa za mu ji maganarsa za mu yi da'a fi man shatina a cikin ƙarfinmu da sanmu wa makarahina da kuma kinmu ma'ana ko ya saba yayi daidai da abin da muke so ko kuma ya saba ma abin da muke so in shi ya ce mu yi to dole mu ajiye san ranmu mu bi nasa wannan abin da muka yi mu baya da zan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan akai wa usrina da halin kuncinmu wa yusrina da halin yalwar mu yi masa da'a wa atharatin alaina da kuma a halin fifitawa na wasu a kanmu. me yake nufi da nan ma'ana za mu saurare shi za mu yi masa da'a ko da ya nuna bambanci a tsakaninmu ya fifita wasu akan wasu mai shiru mu rufe bakinmu ko mai mai masa da'a abinda muka ɗauki alkawari kenan tsakaninmu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da a zo abinda ke nufi dan akwai hadisin zai zo gashi zai kawo mana nan gaba sai ce wa Allah zai al'amra ahlihu kuma ya karbi alkawari a hannunmu cewa kar mu yi jayayya ga ko da masu shugabanci akan shugabancinsu al'amura nan yana nufin me A sulta yana nufin kar mu yi jayayya da shugabanni akan shugabancinsu mu kyale su da shugabancinsu illa an tarau kufran bawahan sai ce sai idan kun ga kafirci kafirci kuru-kuru wanda ba daukar wata fassara inda kum minallahi fihi burhanun wanda yake ku kuna da burhani da hujja a cikin ako akan wannan abun daga Allah subhanahu wataala ma'ana sai kafirsin da baya daukar wata fassara kuru-kuru wannan bautar wani abu wanda ba Allah bane to anan shine za a ce la sam'a wala ta'a wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya ce in amara alaikum ko in ummira alaikum abdun mujadda'un aswadu yaqudukum bi kitabillah fas lahu wa ati'u idan an shugabantar da bawa a kanku, bawan kuma mujadda wanda saboda bauta ma har an yanke masa kunne an yanke masa wani bangaren jikinsa saboda alamar cewa bawa ne shi mujadda aswad kuma baki dan ya nuna kaga ana magana da fararen mutane ai suna da kyamar baki ya zama shugaba a kansu to ko shi ne in ya zama shi ne shugaba a kanku ya ƙudu kun bi billahi yana dai jan ku da littafin Allah fasma'u lahu to ku saurare shi wa ati'u kuma ku yi masa ɗa'a? ma'ana ba hanyar bata yake jan ku ba zuwa gare ta wa har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce alal mar'il muslimi mutum musulmi wajibi ne a kansa as-sam'u wa ta'atu ya ji kuma ya da'a fi ma habba wa kariha cikin abin da yake so cikin abin da yake ƙi illa an yi umara bi ma'asiya sai dai idan an umarce shi da saban Allah fa in umira bi ma'asiyatin fala sam'a wala ta'a to in aka umarce shi da saban Allah je kai kaza kuma kaza din nan laifi ne to babu da'a a nan wurin yace ba zai yi ba wannan shine ka'idar shari'a wa qala har yanzu manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce inna mata'atu fil ma'rufi ita da'a ana yin ta ne a cikin abin da yake ma'rufi ma'rufi shine abin da ba munkar ba ai mun san ma'rufi akwai kuma munkar Abin da shari'a ta sani na daidai wa qala sallallahu alaihi wa sallam, haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka fasma wa ati wannan yana cikin sahih muslim na taba ambata wai muna tattaunawa da wani bawan Allah wannan hadisin sai ce gaskiya shi wannan hadisin shi bai kama hankalinsa wai yanzu duk irin zalunci da shugabanni suke wai ko sun da ke ka sun kwace ma dukiya kawai wai shikenan sai kai da'a nace to yanzu wannan magana nace ta waye ya shiru ka yadda wannan hadisi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yadda muka dauko gashi sahihi muslim ya duba ya gani yace kwarai hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam na ce wannan shi ra'ayin naka ina ka same shi yanzu ce to ai duniya ta mu ce yanzu na ce a'a ba wannan ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama shari'arsa akwai lokacin da za ta daina aiki kafin tashin alkiyama na ce to ka tsaya a kanta in an zalunce ka in ka je gaban ubangiji kana da hujja za a kwato maka haƙƙinka amma maganar ka zo ka ce ai saboda amma kaza kai bari ka dau matakin kaza bari kai kaza to sai ka fita daga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hikima duk hikimar mutum bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da dama ya sa malamai ko annabi kai sallallahu alaihi wasallam ya sa mana waɗannan ka'idojin din na me saboda labarin da Allah ya bashi na irin fitunin da za su zo su auku bayansa akan harkar shugabanci abin da ya kai mu zuwa ga abin da ya kai mu yanzu muka rarrabe din babban sababin mai maganar shugabanci ne shi yasa waɗanda suka tsabtace kansu daga ciki za a ga cewa sun fi kowa ne santar fitina kuma sun fi kowa kusa da harkar takawa don haka lamari ne akwai jarabawa a cikinsa kuma sai mutum ya nemi Allah subhanahu wataala ya ba shi damar ba da haƙin da yake kansa wanda kuwa shi ake jagoranci to ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haƙuri ko an zalunce shi haƙinsa yana nan tashin alƙiyama. Allah madauki ya sare mana al'amura Allah ba mu hakurin wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi kuma yace man khala'a yadan min ta'ati Allah duk wanda ya cire ya subule yadan hannunsa min ta'ati Allah daga da'ar Allah yawmal qiyama ranar tashin alqiyama la hujjata lahu to ba shi da hujja ran tashin alqiyama duk wanda ya zare hannunsa ya ce shi ba zai da'a ba ga shugabanci shi rayuwarsa zai kamar dabba ko majeji. ko su koma wani bangare na kasa su ce sun yi kasarsu daban ko makamancin wannan a tafiya ta musulunci to wannan ran tashin alkiyama la hujjata lahu ba shi da hujja wa man mata wanda ya mutu wa laysa fi unuqihi bai'a alhali a wuyansa ba yadda da shugabancin kowa shi kawai haka yake ne shugaban kansa mata kuma ya mutu ai mata mai tatan jahiliya to ya mutu mutuwa irin ta jahiliya Allah ya tsare mu wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce man arada an yufarriqa amra hadhihi umma duk mutumin da yake son ya raba lamarin al'amarin wannan al'umma din wa huwa jami'un alhali al'amarin yana tare guda shine ma'ana wa huwa jami'un jami'un ma'ana jami'un alhali yana tare yana tare a tattare a cikin haɗin kai al'umma tana cikin haɗin kai sai wani ya zo ya ce zai tawaye to duk wanda ya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadribuhu bisayfi ku sare shi da takobi ka'inan man kana kowane ne shi al'umma suna zaune kai daya kansu daya da shugabancin su suna zaman su lafiya wani yazo ya ce zai tumbuke zai wani abu yace a sare shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma sahihi ne akhrajahu muslim a babul imara ko kitabul imara wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma satakunu umara'u za a samu shugabanni in ji fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu shugabanni suna nan zuwa za su zo a baya fata'rifuna wa tunkiruna za ku za su aikata wani abun alheri ku ganshi abun alheri ne ku san shi a matsayin sa na abun alheri shine ma'anar ta'rifuna wa tunkiruna kuma za ku kyamaci wani abun da za su aikata ma'ana kun ga ba ma'asumai bane ne. Wataran su daidai wataran kuma su abin da ba daidai ba to sai sai faman kariha bari'a wanda ya ga abin ƙi sai ya kyamace shi ya kubuta shi ne bari'a ba buri'a ba ne bari'a shi ya kubuta man ankara salima wanda kuma ya inkari hmm? Mene ne a wurinku faman arafa mai aka sa? ha? a'a yadda na koma nassin hadisin kariha faman kariha ne yawwa ba faman arafa ba ne eh, hatta nuskar da take kan eh, shamila shi ma sun sa arafa ma ba haka ba ne yau faman kariha bari'a a shi ne ba zai zama daidai yawwa domin in aka ce faman arafa mene bari'a idan mutum ya sani ma'ana ya san abin da yake daidai ne to bari'a ya kubuta ta dama duk wanda ya san abin da ke daidai ya kubuta zancen da ake wane ne mai laifi idan shugaba ya yi laifi idan ka ga shugaba ya yi abin da ba daidai ba in a zuciyarka ka kyamaci abin shi ne ma'anan faman kariha ya kyamaci abin a zuciyarsa menene bari'a ya kubuta mun gane yawwa wa man ankara haka ne ko wanda kuma yayi inkari ya bayyana masa cewa abin nan fa ba daidai ba shi ma salima shi ma ya kubuta a wurin ubangiji saboda ya yi wa'azi ya faɗakar walakin amma wanda ke da laifi shine wanne marradiya wa taba'a wanda aka yi ba daidai ba ya yarda da ba daidai ban kuma ya bi aka yi ba daidai ba tare da shi wannan shine mai laifi amma wanda ya kyamaci abu ko ya magana to wannan ya kubuta qalu sai sahabbai suka ce afala nuqatiluhum ya rasulullah in suka yi wannan abin da ba daidai din ba ba ma yaƙe su ba su shugabanni ai musu tawaye qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ma sallu muddin dai suna sallah muddin dai suna sallah kaga wannan shine adina sharadi akwai wancan sharadin na maganar abin ya qudukum bi kitabillahi shi yasa ban magana sa ba sai anan yanzu wancan yana nan sharadin sa daban suna jagorancin ku da littafin Allah to kowannan ba shi aka samu ba muddin suna sallah wannan sharaɗin ya sako da sharuɗan ƙasa cewa muddin suna sallah to ba za a yi musu wancan abu ba mun fahimci yi wannan abun yawwa to sai ke cewa wa ghairu zalika min al da makamancin waɗannan na hadisai yace wa hadhihi kullu hafi sahihi waɗannan hadisan dukkanin su ko a bukhari ko a muslim suke ba wanda yake akwai rikici akan ingancinsa. akwai wasu da ya kawo ai wanda bai kawo ba wanda wasu lafuzan sun kusa da waɗannan inda mutum ya koma musamman kitabul imara na sahih muslim in Allah madauki ya bamu uh, wata dama wani lokaci ko da bayan umdatul ahkam a cikin littafin hadisan da zamu karanta la'alla ma karanta ko kitabul imara na sahih muslim don wannan munasaba din ko kuma in daukowa za a yi bukhari duk da dai wannan kuma daukar rayuwa ce ba san inda za a je wato a kansa ba sai dai kuma da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a rayuwar Allah ya sa ana cikin rayuwar da lafiya da kuma imani da tabbata akan hanyar daidai in Allah maɗauke ba mu lafiya ma biyo kan waɗannan mu su amma nan duk a dunkule ne kuma don su faɗakar da mu akan mafi muhimmancin abubuwan da ya kamata mu sani to kafin mu wuce nan tunda wannan matsala ce ta aƙida akwai daga cikin manyan littafanmu na aƙida a wannan babin na ɗauko mana daga cikin littafin allalaka'i sunan littafinsa kamar da kuka sani sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a sharhi ne na fundamental sine usul na ahli sunna wal jama'a in kana neman aqidar ahli sunna ina take to ka duba waɗannan littafai na magabatan can baya da'iman ina ga yawa ɗaliban ilimi don muna tattaunawa irin wannan cewa a duk lokacin da za mu yi magana akan aqida ta ahli sunna mai kokari mu koma littafan can can can can baya domin da man aka ce ahli sunna da'iman ina wannan tambihin muna bayyana wa mutane menene ahli sunna galibi mutum kana ce masa ahli sunna shi yana kallo ahli sunnan unguwarsu ko garinsu ko ce yan izalar garinsu su to wannan ba su bane su ma a cikin sunna suke insha Allah to amma waɗanda su ne madubi akan menene sunna shine tun zamanin sahabbai da tabi'ai da kuma manyan malaman nan su imam maliku su abu hanifa su shafi'i da al'imam ahmad bin hanbal da wanda kuma suka biyo wannan hanya ɗin fa'idar da ta sa yake buƙatar mu gaya wa mutane wannan shine sau da yawa in ka faɗi abin da yake aƙida ce mai kyau kuma daidai akan ƙur'ani kana cewa ahlus sunna sai ne ce to ina ruwan da ahlus saboda shi abin da yake ɗauka ahlus sunna su ne waɗannan dai makotansa da ya sani sun saba kila ma wani yayi masa wani abu ko a harkar kasuwanci ya ci kudin sa zai dauka to inda waɗannan ne ahlus sunna shi yasa kullum yana buƙatar mu rika wannan tambihi din yawwa ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan littafi na Allah laka'i hibatullah abul qasim Allah laka'i wanda ya rasu 418 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yana cewa a babin aƙida dangane da haƙƙin shugabanni akan mabiya yace sun masamu wa taatu lil sannan wajibi ne a ji kuma a yi ɗa'a ga shugabanni wa umara ilmumini da duk wanda yake sunan shine amirul mu'mini albarru wal fajir mutumin kirki ko fajiri a cikinsu su ma'ana koda yana abin da ba daidai ba to wajibi a yi masa da'a wa man waliyar khilafata da duk wanda ya jibinci khalifancin musulmi bi ijma'in nasi da ijma'in mutane suka haɗu akan shine shugaba wa ridahum da yaddarsu la yahillu li ahadin bi halatta baga wani yu'minu billahi wal yawmil akhir yayi wanda yake imani da Allah da ranar karshe an yabita laylatan ya kwana guda ɗaya dare ɗaya illa wa alaihi imamun sai face yana yadda da cewa akwai shugaba a kansa waɗannan irin nasoshin za ku ji shi'a suna yawan magana a kansu su kuma suna amfani da su ne don ka yadda da akwai imam mahadi wannan na tatsuniyar da babu shi a waƙi i ana zancen ka zauna a rayuwarka ta musulmi ƙarƙashin shugabanci kar ka ji a daɗe akwai wata rana da ba kowa a kanka kai ne shugaban kanka za ka yi abin da ka ga dama wani shi ake nufi shugaban da zai ba da umarni shugaban da zai hani shugaban da in an laifi zai kama mutum ya yi musu hukunci shi ake nufi ba shugaban da eh, za ka yi tsammaci kawai yana nan alhali kuwa babu shi ba ko ya buya a sirdab ko ma ba a haife shi ba ko makamancin wannan kamar da yake a tatsuniyar shi'a shi yasa dole da suka shiga halin buƙatar dole su yada mazhabarsu a 1979 da suka kafa daular nan ta iran sai suka zo da ita ƙarƙashin abin da suka kira wilayatul faqih wilayatul faqih wata dabara sai da ya yayi cewa wai ga faqihi zai zo ya shugabanci a madadin imami da da can a shekaru wajen dubu daya duk mai shi'a baya sallar juma'a baya jihadi baya komai saboda babu imami a ka'ida haka suka yi ta rayuwa dabara ta zo musu suka haɗa kai kuma da ƙasashen duniya da suke son su ƙara cuso irin wannan aƙidar tasu a cikin musulmi aka ƙarfafi aka kafa wannan daular a 1979 a ƙarƙashin wannan dabarar da sunan wilayatul faqihi a ce a tunda imamin baya nan to yanzu ga wani faqihi malamin fiqihu a madadinsa shi za a yi wa ɗa'a. shi sa sai ga cewa mazhabar gaba ɗayanta da'a ce ga waɗannan wanda suke nan yanzu ba ɗa'a ce ga imaman ahlul bait ba mun fahimci abin dabara ce Mm. Allah maɗauke sauƙi da haka ana zancen shugaba ne da za ka gan shi za ka je gurinsa ka kai ƙara ya karɓo maka haƙƙinka yana da kurkuku yana da ƙa'idoji yana da dokoki zai sa wani shi ake magana to kada mutum ya zama ya rayu dare guda ba shi da wani jin cewa akwai shugaba a kansa barran kana au fajiran sawa'un mutumin kirki ne ko fajir me yasa ki faɗi wannan dan kar ku ce sai ma'asumi dan ba wani dan adam ma'asumi domin shi maganar ma'asumi tatsuniya ce ba wani ma'asumi banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa fa huwa amirul mu'minin duk wanda yake wannan hali to shine amirul mu'minin wal ghazu ma'al umara'i madin ila yawmil qiyamati fita yaki tare da shugabanni zartaccen hukunci ne na sunna har tashin alkiyama albarri wal fajir sawa'un mai jagorancin nan ko mai da'a ne ko ko yana da wasu laifuffuka wajibi a masa da'a ba bauta masa akai ba ba kuma canja addini yayi ba in ya kawo wani abin da ba addini ba ba za a dauka ba amma in yace ai abin da yake daidai to tilas ne a yi masa da'a kuma in aka saba masa Allah aka sabawa ba shi ba muna fahimtar abin sai ce la yutraku ba a barin sa shi jihadi a bayan sa wa qismatul fai'i haka nan raban fai'i aka samu dukiyar kafirai ta ko ganima ko fai'i mun san bambancin ganima da fai'i ko wa iqamatul hududi da tsaye da haddi wanda ya laifi a masa haddi haddin zina haddin sata haddin kazafi aikinsa ne ba aikin kowa ba ne shi ne sai wa iqamatul hudud ya ce lil a'immati wannan haƙƙi ne wajibi ga su shugabanni laisa li ahadin an ya ta'ana alaihi ba wani mai iko da a sunnance yake da damar ya rika sukansu ya zama aikinsa kawai shine ya ci mutuncinsu ko ya zage su wannan fa duk hibatullahi lalaka ishi ka wannan a littafinsa ba ƙarin bayani na bane haka yace ce li ahadin an yata'ana alaihim mima mima nan an yata'ana alaihim ya soke su wala yunazi'ahum ko yayi jayayya da su akan mulki wa daf'i sadaqati ilaihim da kuma bada zakka sadaqat nan yana nufin zakka yace ja'izatun ya halatta nafizatun kuma idan mutun yayi ta karbu ko sun cinye sun hana talakawa kai zakkaka ta ce. Allah zai baka ladan zakkaka su kuma su basu su da kiyama shine abin da yake nufi yace qad sai ce qad bari'a man dafa'aha ilayhi duk wanda ya bada zakkarsa zuwa gare su to ya kubuta wa ajza'at anhu kuma zakkarsa tayi barran kana aw fajiran mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba wa salatul jumu'ati khalfahu yin sallar juma'a a bayansa shi shugaban nan shi ma sunna ce wa khalfa man wallahu ko bayan wanda shi ya shugabantar in ba shi yake da kansa ba yace shi ma ja'izatun sallan nan tayi qa'imatun kuma ta tsayu daidai raka'atani raka'a biyu ce man a'adaha fa huwa mubtadi'un duk wanda ya maimaita ta misali yace ah, wannan mutumin ah, sarkin ba mutumin kirki bane in aka yi sallah a bayansa muna yi ne kawai dan a zauna lafiya in muka koma gida mu sake yace to duk wanda ya sake ta dan bid'a ne wannan ita ce aqidar wa ahlus sunnati wal jamaa sai ce um, tarikun lil imani wanda ya wannan mai barin imani ne mukhalifun kuma mai sabawa shari'a ne walaysa lahu min fadlil jumu'ati shay'un ba shi da falalar juma'a idan lam yara ta khalfa al'imma in har yana ganin bai halatta ai sallah a bayan shugabanni ba wannan abubuwan duk daga ina malamai suka samu daga fahimtar sahabbai kullun naka kawo muku wata kissa ta Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu dawa da Hajjaj kun san waye Hajjaj tunda aka yi tarihin musulunci kafin shi dai ba a yi wani mutum da ya shugabanci mutane da zalunci ba irin Hajjaj irin adadin mutanen da ya kashe kisa fa na taba gaya mana har a masallaci har yana cewa na ga wasu mutane kawunan su duk sun nuna ina son a sauke mun su ana kawai sai a sa a ta kashe mutane ghatrasa da rashin tausayi ba irin wanda bai ba ya kashe wasu daga cikin sahabbai ma ya kashe sa'id ibn jubair ɗaya daga cikin manyan daliban ah, abdullahi ibn abbas a sa har aka sa wuta a ka'aba saboda manjanik ana neman abdullahi bin zubair aka sa majaujawa innan nan mai karfi da ake yaki da ita da aka harbata ta bugi ka'aba sai da aka sake ginin ka'aba duk a zamanin hajjaj in a zamanin yanzu ne wani ya taba ka'aba mai za'a ci ai kafiri ne ya fita daga addinin musulunci to su ibnu umar suna da rai ba su ce masa kafiri ba kuma ya tsaya ya yi wuce gaba ya yi sallah suka bi shi ba su sake salla ba don haka kenan ashe duk mutumin da zai addini to ya in bai ɗauko na sahabban ya koyi da shi ba to wata hanya zai fito da ita ta fitina wadda ba ita ce kuma ta sunnar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa har yanzu <clears throat> uh, idan lam yara aljum'ata ko khalfa al'imma man kanu kowanne irin mutane ne muddin dai musulmi ne barrahum bara barrahum wa fajirahum mutanen kirki daga cikin su su shugabannin ko kuma fajirai ko da suna fajirci yace wa sunnatu abin da yake sunna an yusallu khalfahu shine ayi sallah a bayan su in su ne limamai da suke la yakunu fi sadrihi harajun min dalika ma'ana sunna ita ce kai sallah a bayan su ba tare da kaji kyamar wani abu ba karka ce a a sallar ba ta yi ba ko kuma da wata matsala a ciki wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wanda yayi khuruji yayi tawaye daga wani shugaba daga cikin shugabannin musulmi wa qadis tama'a alaihi nasu bayan ku mutane sun hadu akan shine shugaba fa aqarru lahu bil khilafati suka tabbatar masa da khalifanci bi ayyi wajhin kanat ta kowace irin fuska ce ta kasance bi ridan kanat aw bi galabati ko ta hanyar yaddar mutane ko ta hanyar rinjaye an fi karfin su yace fa huwa shaqun hadha al kharij alaihi al asa wanda yayi wannan ya fita yayi yayi khuruji ga wannan shugaban to shaqun al asa ya zama mai keta wato al'abin nan haɗin kan al'ummar musulmi ne kamar wanda ya ɗauko sanda ne ya baje mutane bai wato zauna tare da su daidai ba wa khalafa al'athara kuma ya saba hadithai an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa in mata al alaihi in shi wannan mai tawayen ya mutu akan wannan aƙida to mata mitatan jahiliya kun ga wannan daga ina ya samu daga wannan hadithai da muka karanta sannan ce wala yahillu qitalu sultani wala al alaihi bai halatta ba a yaƙi shugaba ko a yi masa tawaye li ahadin minan nasi ga wani mutum daga cikin mutane faman amila zalika duk wanda ya aikata wannan fa huwa mubtadi'un to dan bid'a ne ala ghairi sunnati yana kan abin da ba sunna ba wa yahillu qitalul khawariji wal lususi halan ne a yaƙi khawarijawa ma'ana waɗanda suka fito suke tawaye ba sa tafiya da tsarin al'umma to halan ne a yaƙe su hakanan halar ne a yaƙi barayi da suke yin fashi da makami ko sata idan aradu lirrajuli tunan wani wata matsala ce cewa shi shugaba la ya ya aliftiyatu alaihi sunan matsalar kenan a wannan gun haka malaman aƙida suke kiranta bai halatta ba a ai iftiyati akan shugaba me iftiyati wani mutum wanda shugaba bai naɗa shi ba sai ya naɗa kansa ya je yana yi a madadin shugaba yayi hukunci ko ya yanke hannun barawo ko kuma misali ka ga an kama barawo sai ka ce kai ku zo mu yanke masa hannu ko an kama wani mai laifi dai sai a ce ku zo mu yanke shi kawai ai wannan yayi ridda wasu mutane gungu su je su yi wannan aikin ba da sanin shugaba ba ba umarni aka ba su ba wannan shi ake ce mai iftiyati mun fahimci abin to me ka'idarsa gashi sai sai idan barawo ya bijiro maka ko dan fashi da makami wajen ya kashe ranka wa malihi ko dukiyarka au ma duna nafsihi ko abin da bai kai haka ba yace falahu an yuqatila an nafsihi kana da dama ka kare kanka yawwa saboda ba za ka tsaya a kashe ka ba kana da makami kai ma yan fashi da makami sun tare ka kana da abin da za ka yi ka kwaci kanka to ka yi ya halatta ba laifi ba ne nan ba ka yi kowa laifi ba mun gane wannan an nafsihi wa malihi ko don ransa ko dukiyarsa hatta yadfa'a anhu har ya tunkuɗe wannan abu daga kansa fi maqamihi a wannan matsayin nasa da yake ciki sai sai wa laysa lahu idza faraquhu ba shi da haƙƙi shi mutumin idan barayin sun rabu da shi autara kuhu ko sun kyale shi sun gudu an ya yaje ya je ya bi su kuma bin su haƙƙin waye haƙƙin shugaba ne to nan ne ake raba bambancin abin amma lokacin da suka jiro maka za su kashe ka ko za su yi maka wani abu to kana da dama ka tsare kanka in ta kai ga gashi nan da ya mana in ma ta kai ga ka kashe shi to ba komai a kanka amma idan har suka gudu suka rabu da kai to ka bi su kuma ka ce ka kama su ba naka bane haƙƙin shugaba ne sai fa idan bajinta za ka yi ka kamo ka kai wa shugaba ba hukunci za ka yi irin naka ba mun fahimci abin to shine sai ke cewa wala yatba'u atharahum kada ya bi diddiginsu. to wanda ya haka yace wa qad salima minhum bayan ko ayyawa wala yatba'u atharahum wa qad salima minhum kada ya bi diddigin su bayan kuwa ya riga alhali ya kubuta daga hannunsu yace zalika ilal a'immati wannan bin diddigin nasu a kamo su na shugabanni ne inna ma huwa yadfa'u an nafsihi shi abin da zai yi shine kade wa kansa fi maqamihi a wannan wuri wa yanwi bi juhdihi Allah ya yaqtula ahadan kuma ya niyyar a zuciyarsa cewa bai niyyar kashe kowa ba fa in ata ala yadihi fi fi daf'ihi in yazo da hannunsa ya amfani da hannunsa wajen tunkuɗe wannan an nafsihi tunkuɗe ko barawon ko dan fashi da makami ya kauda shi daga rayuwarsa kada ya kashe shi fil ma'arakati wajen yaki da suka yi fa ab'adallahu al-maqtula sai Allah ya kadar da wannan wanda aka kashe din shi barawon kenan mun gane mana aka kashe kai wani daga cikinsu. su sai ce fa in qutila huwa in shi aka kashe shi mai wanne mutumin da yake kokarin ya kare kansa din fi dhalika alhali a wannan hali wa huwa yadfa'u an nafsihi alhali yana kare rayuwarsa wa malihi da dukiyarsa sai ce rajauna lahu shahada kama fil athari muna masa fatan shahada kamar yadda yake a hadisai sauran ko wani abu in sun bi kamar da faɗa a baya in sun gudu to ya basu ga wancan in kuma shine ya kashe barawan to ba komai a kansa shari'a ma ba ta kama shi da ya kashe barawa ba tun da garin kare kansa ne yawwa sai ce wa jami'ul athari dukkanin hadisai inna ma amara bi qitalihi wa lam yu'mar bi qatlihi yace duk hadisai da zaka ji an samu in an ce ga barawo ko ga menene abinda suka bada umarni shine qitalihi la qatlihi a yaƙe shi ba kashe shi ba Da in an kama barawo a unguwa mai za a yi masa in makami ne da shi a yaƙe shi har a kama shi sai a kai shi gun hukuma mun gani amma idan garin haka aka kashe shi ko ya kashe wani to shi ne wancan zance zai taso in ya kashe wani to wannan wani ana masa fatan ya samu shahada in ku shi aka kashe to an kashe banza ba komai kuskure ne ya faru domin garin kare dukiya ne garin kare zaman lafiyar mu ne mun fahimci wannan yawwa to abinda ma'ana abinda yake so ya akada anan shine kada mutum ya dauki cewa an ba shi damar doka a hannunsa idan barawo ya biyo unguwarsu a ce shikenan a sauki sai an ga an kashe shi wannan ba hanya ce mai kyau ba yau don ba kowane barawo ya cancanci kisa ba hukuncin barawo yana nan daban yake ba kisa bane nan abubuwan da suka faru a je a tuhumu mutum wannan na sha magana a kansa wani ya je ya ne sai wani maye ne shi kawai mutanen unguwa sai su tafi duhu a ɗauki makami sai a je a ƙona gidansa ko a kama shi wannan shi ma duk ba hanya ce ta dai ba duk mutumin da ake tuhuma da wani abu kamo shi za a yi sai a kai shi gun hukuma sai a tsare shi a bincike shi a ga ina laifi yake waye mai laifi ko la'alla ma hasada ce tsakaninsa da wani wani ya tuhumi wani din irin wannan kuma ana samu domin shari'a kullum tana duba abubuwa ne da hikima in aka ce an baka damar duk wanda ya laifi kai masa hukunci irin naka to kai ma wani zai samu dama a kanka wata rana saboda kiyayya kawai sai kawai aji an ce ga wani sai ya kashe wani sai a ce me sai an zo kanka an same ka ka kashe wani sai ce annabi ya zaga to ya za'i to kaga wata ran kai ma sai wani ya maka haka kaga ba za a zauna lafiya ba don haka ka'ida shine ko annabi sallallahu alaihi wasallam aka zaga ko me aka yi ridda ta addini to a kawo mutum a kawo shi wurin masu yin hukunci sawa'un sun yi hukuncin daidai ko ba su yi hukuncin daidai ba kullum maslahar addini ana kallon menene zamantakewar jama'a yadda za a zauna lafiya ba yadda za ka ce a'a sai mun yi daidai ba a'a yin daidai ka yi ƙoƙari kai naka cikin haƙƙinka cikin haƙƙin shugaba ka bar shi ya daidai dinsa in yi daidai Allah zai ɗaukaka shi in yi adalci Allah zai taimake shi in kuma yi ba daidai ba Allah shi zai tambaya ba za a tambaye ka ba kuma wannan yana cikin rahamar Allah da ya sanya wato hisabi ran tashin alkiyama kullum nakan nana ta wannan magana hisabi individual hisabi ake ba collective hisabi ba ran tashin kiyama ba wanda za a zo a ce ina mutanen gari kaza ku zo gaba ɗaya kun yi laifi saboda wata ran an taɓa sata ba ku yi hukunci ba ba za a yi maka wannan ba amma wanda aka ɗora ma haƙƙin shi za a tambaya an yi kaza ba a yi kaza ba an yi kaza ba kai kaza ba amma kai mabiyi ba za a tambaye ka me yasa ba a yi shari'a ba a ƙasar ku ba za a tambaye ka wannan ba kai dai abin da yake wajibinka amma za a tambaye ka a gidanka in ba kai adalci tsakaninka da matanka ba tsakanin matanka ba za a tambaye ka me yasa baka yi adalci a tsakaninka da ƴaƴanka ba amma a garin ku me yasa ba a yi daidai ba sai idan aikin ka wa'azi ne baka yi wa'azi ba shine sai a tambaye ka kaga ana barna kayi shiru amma ba za a ce duk laifin mutanen gari kai a kanka suke ba Allah bayan wannan hukunci Allah madauki ya ƙara mana fahimta sai mu tsaya anan darasin mu na gaba sai mu tashi kan inda yace maljam ubaina qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadith fa huwa ila Allah insha Allah afa anhu wannan a cikin ayoyin wa'idi da kuma wato alakar su da wato nasoshin da muka karanta a sai mu saurara anan darasin mu na gaba insha Allah zai zama a wannan muna fata Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ilimi ilimi kuma mai amfani ya tabbatar da mu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam duk abin da zai haɗa kanmu muna roƙon Allah maɗauki ya kawo mana shi abinda zai wargaza mana haɗuwar kai Allah ya wargaza shi kada ya kawo gare mu Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa mu dukkan ɓangarorinta Allah ya haɗe ta cikin zaman lafiya shugabanninmu kuma Allah ka ba su hikimar maganin waɗannan hali da muke ciki Allah maɗauki ka taimake su akan yin abin da ke daidai da abin da ba daidai bane kuma Allah ka kaɗe hannunsu daga aikata shi da kuma shawararin aiki eh, da shi Allah subhanahu ta'ala ka tabbatar da mu a hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk ah, kafin